to ne jagwari to inda ba a kara ba ma yi karton waya za mu da kan waya muke da shi eh mala'adar na ce da ya muke yanzu kai ga mu ta kwanan jikin muke cikin basar mai kin ka zo ka zo ce to wai da ya muke yanzu muke ganin muna cikin irin waɗannan hadarori kullum in ka zo ka zauna a nan ba sai ka ji wani sabon abubuwan da da can baka ji ba kun ɗauko wa ƙala rahima rahimahullah fi man kanat bi qaraha mutumin da yake da gembo ko mace maruru aha sai ya ne ta ya fasa ta fasala min haddamu jini sai ya zubo au kharaja damu ko jini ya fito min gairi an aha ma'ana gyambon marurin ya fashe da kansa kala hada ya kafa sala idan mutum yana cikin sallah ya na gyambon nan jini ko ruwa ya kwararo ko kuma a'a ya fashe da kansa ruwan nan sai ya kwararo daga cikin jikinsa wannan ya bata sallah sai ya yanke sallar wa yabtadi'u ya saqo sa, kaga bayan an wanke kenan in kana damu kada sala har dai jinin nan ya kwararo awal qaidu ko ruwan fa yagsilu dalika anhu ya wanke wannan daga gare shi wala ya ba zai gini ba a wannan jini ba a jini akan jini kai sallah ma gaba ɗaya ba fa a jini sai a haɓo sai samu fuka haɓon zamani wata baiwa Allah ce ci aman labuwa kawai ta kai tana fa haya islami wai tana cikin sallah ta raka a biyu alwalarta sai ta karye sai ta je ta yi wa alwala da gudu ta kuma zo ta tsora sallarta kuma kai sallah aka sallah ne ta zauna sai wata jatuwa ke ta miƙe ta same ta ke kin sallame a raka'a biyu bakin fita wata ce a ai gini na yi ni ce ta wace makarantar kuka koyi wannan gini kuma bai so ne ko ina na kuka koyi hmm? suwa koya mata ta gini ce shayi wannan ilimin yana ka samu shi ta nan wani alaulaka ta karya kai gini kawai fa za ka ji abu ba su tsayawa su ji abu cikakke su nemi bayanin su cikakke sannan su yi abun nan ana abun sun a shirman su to abu malam za ka yi ko irin shigen yadda ake shiga karatu mutum zai zo yayin da ya ga dama kana yaro kana zuwa yayin da ka ga dama ba dama wai a ce an sa maka lokaci in an ce maka takwas sai ka zo takwas da rabi takwas sai za a yi ka gane shi za a jira ka ka a yi karatu sai ka iso hukuma in ji yadda kuke kiran mutumin ku a mu ne gaskiya ba ku ne ba ga mai hukumar can amma sai na tuno mu ne a can inda muke muka fara ne mutum hukuma gaskiya ne ba ku ne ba wannan kuma dara ta ci gida <laughs> eh, mu ne wani mutum muka sa masa wane hukuma mai wani hukuma shi shi wannan mai karantar da hukumar ne gaskiya ba a sa masa suna hukuma ba ba a sa masa ba Allah kuma ya tsare shi kada a sa masa amma shi wancan haka kawai muka sa masa hukuma kuma ta zauna abokinmu ne to haka wai yayin da ka ga dama lokacin za ka zo ka rafi hai wannan zamani kuma a haka kana son ka yi albarka so ni dai na ga irin albarka ba maganar albarka ba na ga yadda za a yi kai karatu karatun nan wani lokaci sai ka iske a babin an samu minti goma saboda ana son a buɗe kan karatun ta inda in kana ciki ka dinga ganewa an je an dawo karatun nan karatun nan kafin mai yin sa ce, sai ya je ya dawo ya je ya dawo ya kalli kwanonin da ke cikin sa ya kalli abin da zai akwai cikin nan. to shikenan sai ka ɗauko ta ko ina ka saka da za ka lura da babin da aka yi bayani da yawa ana shiga cikin babin za ka dinga ganin bayanin da aka yi bayanin da aka yi wata matashiya ne aka yi maka dama nan babu kenan ai matashiya to shi kenan kai baka zo ka tara an je tsakiya sai dai ka zama kawai amma ba makaranta ka zo ba da dai in dama ta kamila ne don dai a ce kai ma kana zuwa saboda wata siyasa da ake nema amma ba karatu zalla ba sai sai wai za a yi giri ce yan yar kulliya na giri kallila ta kare ta je ta ke jatuwa ke mai zama a masallaci ita ke take ta ke tsallake ba ta yi ba kaza kaza kaza aikin jiya za ki gaje kasa ko Allah za ta ce ha ni na gini ne jahi da ban za ki ni ne ta zaga ta ce malam wai ana gini a sallah an an yi sallah an yi kaza sai a ja a gini ice ne nan na ji magana wala ya bari wal yasta'nif ma'ana sai ya sako sallah daga kafa wala ya bani ba a gini a sallah kwata-kwata illa sirru ati wahda in ba don wancan abin da na gani ba ni da na wuce nan wurin tun ah, yanzu sai ka sun da ake duka haka ake ganin karatu fa in kana zalika in wannan ne الذي يخرج من هذه القرحة ميتة جوانا ينبو يسيرا كأني فليمسحه يبوي شكر وليتمادى وليتمادى آه، على صلاته تندت أنك أني يا مرجيه يسيق بصل الصلاة ابن وهب يكي وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى والجرح يصعب يا يصلى أنا بعدين صلى غد دينه دم mana yana jira sai lokacin da aka sa masa bukatun nan lokacin da wannan annabi yana cikin sallah kawai tsalle da ran masa sa masa bukati da ya tsinke har hanjinsa sai yana sallah jini na zuba ibn wahab sai ce an yunus بن يزيد an ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال أما الشيء الملازم amma abun da ya zama malizinci ma'ana abun ba zai kare yana ta zuba yana ta zuba lazini ainihin min jirgin na ne yamsuru ainihin wanda ike ci gaba da zuba yamsuru ma'ana hoshe min ya fi yana tsatsafowa au asar barage ko gurbin kudin cizo fasalli kai sallafi dalika فما زاد أبونا أو يقالوا أو تغير ريحه فاغسله أن تي أوان كيسي وليس به بار إن دباي بذائه ملازمه ما لم يتفاهد منظره مدن دي جنيا سبيموني موني دي وابا ويظهر ريحه وما قاسينا توي ما دامت تواري ذلك قال ابن وحدي رحمه الله قال يونس وقال أبو الزناد عم الذي لا يبرخ amma abun da bai warkewa ma'ana bai bari ina ta zuwa falagu falafihi tun da yana da yawa in ma ka wanke ga nan kafin kan gaba wankewa ina zubowa falagu falafihi ibn wahan yana cewa wa kala hamza bunu abi rabi wa ata ibn abi rabah misalahu fi dima'i wal qurha ابن وهب هنا وأن أبا هريرة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وسالما كانوا يخرجون أصابعهم من أنا من أنوفهم سكم فتون ياض او دقا هنشنسو دقا هقو مقتضبة ريني دما دجني فيقتلونه فتوشه ويمسحونه فبوجه شيئها ويصلون في صلاه wala ya tunda bai dinga farara ba ibn wa'ab yana cewa qala sa'id ibn al-musayyib wa ta ibn abi rabah wa rabi'ata wa muhammad ibn ka'b al-qurazi qalu fi yakhruju min ad cikin abin da ke fita na jini min al-fami daga baki la yarawna fihi wudu'an ila haƙori ne yi abin nan haka wa qala salim wa yahya ibn sa'id mithlahu ya ishi hmm? eh.